الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانر الخميس وتن رمضان yana da kwana goma sha biyar alif ɗari hudu da talatin da tara hijiriya kuma yau muna talatin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shine mu na goma sha hudu a wannan masallaci na alkurafahun rashidu a karatun maza da muke gabatarwa a unguwar agegi jihar Legas, kudu maso yammacin najeriya muna cikin suratul anfal aya ta azabuwan cikin suratul tauba aya ta 23 laqad basarakum Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذكركم الله في مراقب كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تكن عنكم شيئا فلم تكن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما ثم وليتم وَأَنَا Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad nasarakumullahu fi mawatin kaseeratin wa yawma hunain hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya muke ku tabbas wallahi ya muke ku a wuraren yaki daban-daban kuma ya muke ku a ranar hunaini in a'jabatkum kathratukum lokacin da yawan ku ya burge ku to mun ɗauko labarin yakin hunaini da abin da ya faru a yakin hunaini mun tsaya a inda Duraid ibn Summa wanda yake ɗan kabilar Banu Jisham ne ibn Bakar ibn Hawazi ya ba wa Auf ibn Malik al-Nasari shawarar cewa ya komar da mata da ƙananan yara da dabbobi awaki da tumaki da kuma raƙuma da jakuna da kuɗi da dukiya da ya nemo ya tsaya kawai ya taƙaita da iya abinda yake bukata sai auku bin malik an-nasari ya ce wallahi ba zai karɓi wannan shawara ba har ma ya barazana cewa ko dai mutanensa su bi shi ko kuma ya sanya mashi ya ya sanya mashi a sama ya hau kansa ya mutu to da ya faɗa haka shine Turai Summa ya juyo yake tambaya ke cewa ku gaya mun a wato kilab banu kilab da banu ka'ab sun fito aka ce a'a ya ce to lalle kaifin takobi da himma an yi asararsu a wannan waje domin kuma da wannan yakin akwai mafita a ciki to da tabbas wayannan mutanen ba za su fi fitowa ba sannan yake cewa to yanzu wane ne ya zo a cikin banu amir sai aka ce to akwai banu auf bin amir da banu amr bin amir sai ke cewa to a wannan tamkar guzuma ce ko kyan wallami ce ba cizo ba ya kushi a to saboda haka sai ya ce ina ma dai ya laita ni فيها جذع أخب فيها وأضع أقول وإضاء الزمع كأنها شاة صدع يسق waka واقعنا ta. ina ma dai a ce yana da jini a jika lokacin da za a fita wannan yaƙi ya kai ya kawo ya yi kaza ya yi kaza to a nan shi auf ibn malik an-nasari shi ma ya tura yan leƙen asiri su je su yi kwantar ƙona a cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama domin su ga me ke faruwa to da suka zo suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam abubuwan da suka zo suka ga suka gaya wa auf ibn malik cewa to fa su fa sun ga dawakai da mutane farare akan dawakai da kaza da kaza da kaza mai da zamu ji insha Allah to saboda haka da ya tashi sai ya ce to abin da nake so da ku ku yi musu kwancan bauna domin kamar da Imam al-Hakim ya rawaito a cikin al-Mustadrak da kuma wato al'imam ahmad a cikin musnad da imam abu dawud da imam tirmidhi da imam bin kuzaima da ibn hibban da imam al-hakim na tarihin abin da ya faru da imam al-bayhaqi a cikin addala'i dalail afwan ba hakim ba al-bayhaqi dan ce a cikin dala'ilin nubuwa yadda abin ya kasance shine shi auf ibn malik an nasari din da ya tashi sai ya caye to abinda za ku yi ku yi musu kwantan bauna a ƙarƙashin duwatsun nan ta yadda zala salama ya taho shi da mutanensa sun taho sun kai rinduna ce ta kai su su dubu goma sha biyu sai aka samu wanda daga cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam din a wata ruwaya an ce sayyidina abubakar ne Allah ya ƙara yadda a gare shi a wata ruwaya kuma an ce wani ne daga cikin sahabbai ba sai na abubakar ba ne sai yake cewa aliyau malan nugula babin illa yau dai in dai saboda karancin yawa ne to za a ci nasara a kafa ba duba da abin da ya tabbata a cikin musulun imami ahmad hadisin abdullahi dan abbas allah ya kada da a gare shi suna ke cewa khairul ashabi arba'a mafi mafi alkhairin abokanai da za su a yi abu to wa khairu saraya arba'umi'a mafi alkhairin rinduna da za a tura yaƙi a aike ta mutum ɗari hudu wa khairu jiyushi arba'ata mafi alkhairin rinduna kuma da za su fita yaƙi a ce mutum sun kai dubu hudu walan tuqlabas na ashar alfan min idan ku har tawaga ta kai mutum dubu goma sha biyu ba za a ci nasara a kansu ba saboda karancin yawa to amma sai suka faɗi wannan kalmar ta cewa lam al yawma min illa a yau da in dai magana yawa ne saboda rashin yawa ba za a ci nasara a kanmu ba to shine Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da wannan rundunar suka dinga zuba musu kibbau ta gaba ta baya ta sama ta ƙasa wannan kibban ruwan kibiyoyin da aka dinga yi sai tarwatsa sahabbai ga baki ɗayan su hankalin su ya tashi suka gigice suka ɗumauce saboda sun ga bala'in da su taɓa gani wacin da suke fita ya in ka juya ya sai da wasu suka dinga tunanin anya ba girka za su yi da gudu su faɗa ruwa ba wannan shine abin da ya faru a farkon yaƙi to manzo Allah sallallahu kuma yana tsakiyar sahabban yana kan wata alfadararsa da ake kiranta duldul wata fara alfadararsa wato kiri ce amma an sunanta Dundun, ana ce mata albaiza ana ce mata ashahaba amma sunanta na gaskiya shine dundun wanda manzo Allah sallallahu ya mata ana tarwatsewa sai aka bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da tsirarin mutane a tare da shi Abbas dan Abdul Muttalib Allah ya kare da gare shi yana rike da ragamarta ku ga yadda suke wa manzala su salama hidima ah, ya rike ragamarta ta gaba sannan kuma abu sufyan ibnu alhar sakhar ibnu ah, abu sufyan ibnu alharis ibnu abdul muttalib wanda yake shi ma yana cikin alubai da rasulullahi sallallahu alaihi shi kuma ya rike ɗaya bangaren sannan manzo Allah sallallahu alaihi yana tsakiyar su a cikin ahlul baiti wanda su gudu ba akwai ali dan abi talib yana tare da tawagar ahlul baiti kuma suna nan tsaye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai al-fadl ibn ibn al-abbas ibn abd al-muttalib akwai kuma rabi'at ibn al-harith ibn abd al-muttalib da usama ibn zaid da ayman ibn ummi ayman a maulat rasulullahi sallallahu alaihi sallama wanda yake dan kun usama ibn zaid ne babu su daya saboda ummu ayman wacce ta rike annabi sallama ita ce matar usamatu ibn zaid afwan eh, ita ce ita ce ita ce babar usamatu ibn zaid afwan to akwai ɗanta aiman wacce ake ce mata ummu aiman to manzo Allah sallama ya tsaya a wurin an tarwatse sai yan tsirarin mutane aka bar shi da su a wurin a lokacin ne manzo Allah sallama saboda su arnan manzon Allah suke wa ta tasa suke shi suke nema su kashe shi to wasu ba su san shi ba labarinsa suke ji to saboda jarumta irin ta maza sama sai ya kutsa cikinsa yana cewa anan nabiyyi la kadhib anabnu abdul muttali ni ne annabi kuma ba ƙarya ba inda wanda bai san ba ma yana so ya kashe ni ya zo gani anabnu abdul muttali ni ne jikan abdul muttali ba a taɓa samun jarumta da saurantaka irin wacce manzala su mai nuna ba neman sa ba amma ya kutsa cikin arnan nan yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib wanda wannan kamar yadda na faɗa wannan kisa ta tabbata a wurare daban-daban a cikin hadisai wanda gaske akwai wancan isnadin da al-imamu ibn majah da imamu al-baihaqi suka rawaito imam al bahad ya rato shi a cikin sunan al-kubra ko da yake wancan isnadin na imam al-bayhaqi da kuma ibn majah a cikin imam al busi a cikin az-zawaid yake cewa wannan isnadin a cikin sa akwai abu salama al-amili al-azdi da kuma abdul malik ibn muhammad as-sanani haka shi yasa sheikh nasiruddin albani ya raunana ita wannan riwaya sai dai bayan ita an rawaito wannan kissar a wurare daban-daban a cikin hadisai waɗanda suka inganta to a sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib to anan mu dan tsaya kafin mu wuce eh, wannan ya yi daidai da baitin waka anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib shi kuma Allah ya ce min a hakkin manzala sallallahu alaihi wasallama wa ma'allamnahu shi'ra Allah ya ce mu mu koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam waka ba kuma ma bata dace da shi ba to dan haka shi yasa malamai muhaddiquna suka ce wannan baitin ko wannan magana da manzo wasallam ba ya yi ta ne a matsayin waka ba domin daga cikin ma'anar waka shine zance ne dan tsigil wanda yake dauke da zunzurutun ma'ana wanda ake kawo shi bisa tsari da zubi na da bisa zubi da tsari na ma'auni a bisa salo na waka mai rauji wanda aka yi shi da niyyar cewa waka a fito sauraka da za a yi magana wacce take ba a kawo ta a irin salo na tsari da zubi da tsari ba to ba za ta zama waka ba sauraka yanzu magana nan da muke ba waka ba ce zube ne to kuma da za a kawo ta a salo na zubi mai rauji kuma ta zama magana ce da ta ba ta da tsari ta ba za a kira ta da suna waka ba ko da yake akwai waka ban ballagaza za. to sannan kuma da za a kawo magana a cikin ziri na dango a bisa ziri na dango da salanta da sarrafa harshenta amma kuma shi wanda ya yi ta ba ya ce waka yake yi ba kawai dace ne to na ma ba a ce wata waka saboda ka an samu maganganu da yawa na mutane wanda suka yi daidai da ma'auni na waka amma kuma ba waka ba ce kowa ya sani alkur'ani ba waka ba ne amma akwai ayoyin da suka hau za ka ga in ɗau wazanin waka za ka ga ya daidai da ranar nan mun kawo wa yuzihimu wa yansurukum alaihim wa ya su dura qaumin mu'minina ga baharul hazal ko mafa'ilun mafa'ilun alam shara laka sadarar. haka ne shi ma yayi daidai aya mushtaqa mahmudin tahazzajna bi sadwanin fa'ilun fa'ilun fa'ilun mafa'ilun alam nashra laka sadran kai duk wani wazani ma ka dauko shi akwai ayar da ta yi daidai da shi don haka shi alqur'ani ba waka bane magana annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba waka bace to lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kutsa cikin su yana faɗa haka sahabbai sun tarwatse a lokacin duk wani wanda kake tunanin ana ji da shi a lokacin Allah ya jarrabe su sun tarwatse sun baje to amma Abbas yana tare da shi da tsararin mutum goma shine sai Maza Allah sallama ya ce da Abbas to dama Abbas irin giant mutum ne dogo ne kuma yana da jiki idan ya idan ya kurma ihu daga farkon rindina ƙarshen rindina sai sun ji shi wannan suna da amfani sosai a irin wannan wajen maza rasu salama ya ce da abbas maza maza ka kirawo ka je ka kira su ka ce ina kuke nema abota bishiyar kaya wanda kuka yi mu baya a bakin bishiyar kaya ka je ka ce musu ya ashabar samura ka ce ina mazajin suratul baqara ne ka nemo musu to abbas Allah ya kara yadda a gare shi ya matsa ya kurma kara yana cewa ya ashabus ya samura يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم Abbas ya ce wallahi ina faɗar wannan magana suna jin sauti na yadda ka san taguwa ce kuka ‘ya'yanta su dinga girkuwa da gudu suna yin wajenta waɗanda suka garka da gudu sai ga suna dawo ya ce sai ga sunan atafu alaihi atfatal baƙari ala auladiha yadda ka san wato taguwa ko kuma bauna in ta kuka a jeji 'ya'yanta gaba ɗaya suna juyawa su dawo wajenta to a lokacin annabi sallallahu alaihi sallama ne ya kwashi ƙasa a hannunsa ya ɗibi ƙasar kawai ya cikin kafiran ya watsa ta ce shahatul wujuh to ibn abdulbar Allah ya ji da rahama da wasu daga cikin malamai masana sun ambaci kissar da isnadin ta cewa a daidai lokacin wani daga cikin wa'anda daga baya suka musulunta wanda har da su aka yi yakin yana ba da labari wanda shi ga nauni ba yau ba yake cewa laqad asaba yace yake cewa laqina ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ma lazimna an hazamnahu yace mun yi karan bacca da sahabban manzo sallallahu alaihi ba mu aune ba sai gashi mun murkushe su nan take yake cewa to ana tsaka da haka wattaba'nahum hatta ataina ala sahibil baghlatil shahaba muka kuma raraka su muka bi su har sai da cikin gudun namu muka zo muka riski wani akan wata alfadara wacce take mai wani launi mai haske fazajarna zajaran qawiyan fazajarna sai ya daka mana tsawa irin tsawa ta annabi sallallahu ne ba mai karfi وأخذ قبضة قبضة من تراب وحسا وحسن تاكي إب كسادة أنسا كونكوني يوات آمن في أوجه في أوجهنا أفسكوكم فلم تبق عين ولا فم in lam falam tabqa aynun wala famun in lam tala'at zalika al-asa yace dukkan mu da muka zo mutum dubu ashirin din nan ba wani mutum da ya saura a filin nan face sai da ƙasar ta cika masa idan ta cika masa bakinsa wane mutum sun taba Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya gwada musu iyakarsu wa raja'u hazimi suka girka da gudu su nan. to daga daidai wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefa musu wannan kasar ne to sai sahabbai suka dinga dawowa Abbas Allah ya kare da a gare shi kamar da Ibn Asakir ya kawo a cikin tarihi Madinatul Dimashq duk waƙar Abbas din da yake ziga su wa'anda suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din yana cewa a cikin waka sa ala hal ata irsi irs ala ata irsi mukarri wa maqdami biwadi hunain wal asinnatu tushrahu har zuwa inda yake cewa nasarna rasulullahi fil harbi tis'atan wa qad farra man qad farra wa ashirna laqa al himama bi nafsihi lima ya ce nasarna mun taimaki rasulallah manzo Allah sallallahu alaihi fil harbi a ranar yakin hunaini tis'atan a lokacin mu ne wa qad farra man qad farra anhu fa aksharu a lokacin wa'anda suka gudu cikin sabai duka sun gudu lokacin ba sa wurin fa aksharu duk sun tashi a wurin ba su wa ashiru na mut goma ne amma shi na goma namu shine Ayman ibn Ummi Ayman laqal himama bi nafsihi ya gamu da mutuwa a daidai wannan lokacin limama sarufi illahi la ya saboda abin da ya same shi lokacin da aka kawo masa harbi aka harbe shi saboda abin da ya same shi na wannan raunin wanda kuma ba zai ji zafin sa tun da ya mutu shahidi shine Ayman ibn Ummi Ayman Allah ya kara yadda a gare shi to lokacin da sahabbai suka zo suka haɗu tun daga farkon su har ƙarshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sake rufta musu to sahabbai jin manzo Allah sallallahu ya ba su wannan umarnin nan take kawai sai suka dage suka kafe suka dinga shiga cikin arnan nan suna kutsawa suna suna harba ana harbin su suna zara ana zaran su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Muslim ya rawaito sai manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa al'ana hamiyal waqis wato yanzu tsakonkwanin filin daga suka kunni da wuta suka yi zafi yanzu tukunyar yaƙi ta tafasa to aka dinga aran gama ana bugawa ana bugawa sahabban manzo su sallama a lokacin sai suka tabbata kibiyoyin suka daina tsorata su a lokacin sai kura ta gane cewa kunnan kare ashe ba kaho kunnan jaki ashe ba kaho ashe kun nama ne kaga da ta yi da ta tafi shi ta ta zaci gwanki ne to shi da sai zanto kuma sahabbai sai suka gane to a cikin wanda suka tabbata wanda ta duniyar tarihi ta rubuta labarinsu a yakin kunai akwai ummu sulaim Allah ya kare da a gare ta mahaifiyar Anas A ji hadda ita aka fita a lokacin tana ɗauke da tsohon cikin Abdullahi ibn Abi Talha amma da mijinta Abu Talha zai fita hadda shi ta fita tafata tana rike da ragamar dokinsa ta rike wato ta rike wata wuka irin wacce muke cewa bariya ana ko kuma hinjar wata wuka mai kamar bakin zartu zara sa salama ya ganta da wannan wuka ya ce ke ko ba wannan fa ta ce na rike ta ne ko da wani mara kunya zai ganganci ya zo so na fafe maciki Allah ya kare da a gare shi mijinta ya ce ya rasu kaji abin da take faɗa ko shi sa ce walau kana nisa'u kaman zakarna la fuddilatun nisa'u ala rijali wa ma ta'anisu ismi shay'in shamsi aibun wa ma tansiru sharafun lil hilal to Allah ya kare da a gare ta ga tsohon ciki amma kuma ga jarumta ta ita mata na cikin wanda suka tabbata a lokacin nan sai kuma kura ƙurai yaƙi ta tarbiƙe sai kuma reshe ya juye da mujiya da nasarar ta faro akan a hannun su hawazin to yanzu kuma da sahabban manzala suka tabbata to sai kuma aka fara kai su ƙasa ana kai katti ƙasa ana kashewa ana kuma kame da kamewa dama gashi sun fito da 'ya'yansu da matansu tunda maza su ya ji labarin sun fito da 'ya'yansu da mulkiyarsu da matansu ya ce Allah ya kawo mana ganima ruwa ruwa sallallahu alaihi wasallam to da ruwan bala'i ya sauka akan hawazin to take sai suka dinga guduwa suna guduwa suna guduwa suna guduwa sai suka dinga zuwa ta'if tunda daga kunan zuwa ta'if ba nisa suka dinga tafiya to saboda ta'if akwai ganuwa irin badalan da wacce sun shiga za su iya rufe kansu a cikin ta ba su bari a shigo ba to sai suka dinga guduwa suka koma cikin a a husulu suka suka suka suka tattaru a wurin duk wanda ya ji labari sai a ce to a haɗu a can a haɗu a can suka dinga taruwa to la so sallama da ya gani suna zara jiki suna guduwa to sai ya tara sahabbansa to sai ya sake cewa to mu za mu tsaya a nan sai ya haɗa wata bataliya mai ƙarfi sai ya ɗora abu amir al-ash'ari abu amir al-ash'ari allah ya ƙara yadda a gare shi ɗan baffan abu musa ashari ne sai maza Allah sallama ya ce to a tafi aje a kai musu farmaki aka hada shi da abu musa ashari tare da manya-manyan sahabbai sai suka bi su suna zuwa suka sace tarfa su a wurin suka kakkame matansu suka kuma zubar da waɗanda za su zubar suka kai su ƙasa to a nan ne aka harbi shi abu amir ashari Allah ya ƙara yadda a gare shi aka jefo masa wata kibiya ta same shi a gwiwarsa to sai ya faɗi ya mutu to amma dai a lokacin da yaƙi yi yaƙi aka dinga kakkashe su aka kakkashe yan kabilar banu sa'in sannan aka kashe yan kabilar banu malik an kashe kusan mutum saba'in ko sama da mutum saba'in kamar yadda malamai suka faɗa to a lokacin nan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ma an kashe wasu daga cikin sahabbansa amma wanda suka fi yawa cikin wanda aka kashe su ne ɗan hawazin sai ubangiji subhanahu wata'ala أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها Allah ya saukar da nutsuwa a cikin zukatansu da a zukatan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma mu'minai ya saukar da mala'iku rundunar da ba a gansu ba wa azzaba alladhina kafaru Allah ya dinka azabtar da su wa'annan kafiran Abu Qatadata Allah ibn ibn Rabi'i Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa kamar yadda ya tabbata sai yake cewa wato kamar yake ke cikin sayin musulun sai yake cewa kama tabbata ya tabbata daga gare shi shi abu katarancin Allah ya ƙara da a gare shi ya ce a daidai lokacin idan za ka ga mutum cikin mushrikai ya ga wani mutum cikin mushrikai ya zo zai kashe shi shi mushrikin da ya zo zai kashe abu tada ya ce a daidai lokacin da abu tada din Allah ya kare yadda a gare shi ya zara kan kali ya tafta wa shi wannan mushrikin da bayansa sai ya sare masa jijiyar wuya ya ce ina sare masa jijiyar wuya na juya kenan ashe bai mutu ba amma dai na san dole duk wanda aka yi wa irin wannan saran kumbuduwar dole ya mutu ya ce sai yo kaina da ya kama ni sai min kanshin mutuwa da ya shaƙe ni ya ce shamamtu min hara'i ya mawt sai da fadammani zammatan shamamtu min hara'i ya mawt sai da na ji kanshin mutuwa to ya ce amma a titi lokacin da ya yi min shaƙar da zan iya mutuwa da shi ko sai mutuwar ta zo masa sai ya mutu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu bi su duk wanda ka kashe to kayan sa sirken sa ya zama naka to su ba karamin lambar ya buce ba a ce yau wannan sirken ka samo shi a yakin kaza ne to saboda haka ya zo ya kai shi kasa sai ya juya yana neman wanda zai masa shaida manzo Allah ce man qatala qatilan lahu alaihi bayyina falahu salhu duk wanda ya kashe ɗaya daga cikin arnan in ya kawo wanda zai masa shaida to ya zo za a bashi kayan sananta take kawai ka ci gani masu ba wai sai an zo an haɗa gani ma an raba ba to kisa ta faru tsakaninsa da sai na abubakar Allah ya kare da a gare shi ya tabbata a cikin sayyid bukhari a cikin kitabul magazi wanda imam bukhari Allah ya kansa da rahama a cikin kitabul magazi babi guda ya buɗe babin da yake magana akan wa yau ma fananin in a ajabatkum kun ya kawo hadisai ko ko biyar ne wanda a cikin ya takaita abin da ya faru a yakin hunain to hadisin barra Allah ya kare da a gare shi kamar yadda yake cikin sayyid bukhari wani mutum ya tambaye shi cewa a farartum an rasul sallama yau ma hunain wai daga sai kun gudu ko kun tarwatse kunai hunaini kun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bara yake cewa lakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yafir yace amma manzo Allah sama bai gudu ba dan a lokacin nan da aka tarwa ta ake aqbilu ilayya ibadallah aqbilu ilayya ibadallah ana rasulullah ana muhammad ibn abdullah ku taho ya ku bayan Allah ni ne manzon Allah ni ne muhammadu dan abdullahi sannan ya fara cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba kuma ni ne jikar abdul muttalib to a lokacin nan bayan an gama yakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tattara masa matan da aka kamu da fursunonin yaƙi a lokacin an kamo dubbai na mata da kuma yara da dukiyar da Allah ne kaɗai ya san yawanta tunda an tawo da dukiyar gabaki ɗaya tsakanin raƙuma da awaki da duk abin da suka fito da shi an ci ganimarsa Allah subhanahu wata'ala ya ba su ita a matsayin ganima to a lokacin manzo Allah wasallam ne ya dinga rabar da ganima ya dauki wata kuyanga ana kiranta Rifa bintu Hilal kyakkyawar kuyanga ya dauka ya ba sai na Ali ya ce da wannan so mun tafi sannan aka dau wata kuyanga da ake kiranta suna Zainab bintu Hayyan aka ba wa na Umar Allah ya kara yadda a gare shi aka kakkara musu da wasu abubuwa sannan bayan nan manzala sallallahu alaihi sallama, ya ce a kuma bi su har zuwa ta'if aka bi su to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kewaye ta'if wasu malaman sun ce sai da ya kewaye ta kwana arba'in wasu malaman kuma suka ce a'a kwana goma sha biyar ne almuhim dai sai da ya shiga har cikin watan zulkida shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa ayan nan ta cewa faizan shi talakal ashhurul hurum wannan matsala ina sanar na kyale ta ba mu tattauna akan ta ba tunda za mu zo cikin wannan inna ta shuhuri in Allah ya yarda itna ayyana iddata shuhuri inda Allah tana ashara shaharan fi kitabillahi yau khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum to wannan watannin guda guda Allah ya haramta yaƙi a cikinsu. to amma gashi kuma sai wasu ke cewa wannan wannan ada kenan amma an soke wannan hukuncin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewaye Taif a cikin watan Zulqa'ida to wannan ita ce ghazwatul qa'i shi ma yaki ne mai zaman kansa to amma saboda gudun lokaci ba za mu so muna da wani yakin a gaba da za mu shiga da tarihinsa da labarinsa a gurguje za mu wuce ghazwatul qa'i din ba za su ma ya zo ya kewaye su to amma a ta hakikin mas'alar kamar yadda zai zo mana insha Allah shine a magana cewa wannan yaƙi wannan ya an soke hukuncin yaƙi haramcin yaƙi a watannin Allah mai albarma wannan ba daidai ba ne saboda manzala sallallahu alaihi wasallama a yakin a hajjatul wada a shekara ta goma wanda kwana tamanin da wani abu ya rage ya rasu a lokacin domin manzala sama a ranar tara ga wata ga watan zulhijja kaga ya rage wa zulhijja kwana ishirin da ɗaya sannan almuharram kwana talatin kaga hamsin da ɗaya kenan sai safar kwana talatin kaga ya zama kwana tamanin da ɗaya kenan ko sannan kuma sai rabi'in al-awwal kwana goma sha biyu kaga kwana casa'in da hudu ya rage masa ya rasu a ranar yake cewa ayyo min haza suka ce Allah wa rasulu ala ayyo baladin haza Allah ayyo shaharin hada yace to wannan shi ita ce ranar hajji mafi girma wannan shi ne ɗakin Allah mai alfarma wannan ita ce shi ne wata mai alfarma sai yake cewa to inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum sai ce me ka qurbati hada hada hada wannan ya nuna kenan har yanzu dai watan Allah mai albarman haramun ne a yaki a cikin sa in ka ce bai sa manzo Allah sallama ya je isar qa'id to akwai amsoshi daga ciki na ɗaya dai ya fara tsare su ne tun kafin watan zulqa'ida ya shiga na biyu kuma saboda asali idan aka mamaye ka in har an mamaye ka a cikin watan Allah mai alfarman to ba an ce ka zauna bane a'a Allah subhanahu wataala ke cewa faqtul mushrikina haisu wajadtumuhum a can Allah subhanahu wataala ce waqtuluhum haisu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haisu akhrajukum idan kuma fa in qatalukum faqtuluhum in suka yaƙe ku ku yaƙe su ko da ku a cikin watan Allah mai albarman ne dan ba za ka bari a kashe ta ba to kaga wannan manzara su salama jihadu daf'i ne yake yi kuma a lokacin babu wani abu da za a yi musu din da ya wuce a je a tsare su to manzo Allah sallama ya je tsare su a amma duk da haka abin da yasa ya je tsara balu Saqif a cikin Ta'if saboda su daddara ba da suka gudu to kuma sai suka dinga sirnano kibiya a cikin dubban wannan badalar tasu to sai manzo Allah sallama ya ce a je a tsare su aka je aka tsare su wato an dade a cikin wannan tsaron nasu har sai da mu'awiyat ibn nawfal addini ya tambaya ke cewa to wayannan ba mutanen suna cikin ganuwarsu tamkar dila ne a gidansa idan ka tsananta masa jira zai gaji yanyawa za ta gaji ta fito idan kuma ka tafi kenan. zahabta anhu la yadurruka bi shay in ma ka tafi ka bar shi ba zai cutar da kai komai ba kamar da ibnu kasir ya kawo a cikin albidaya to sai suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi to yaya ya rasulullahi a roƙa musu Allah ya tsine musu albarka gaba ɗaya su saboda sun zo sun wahalar da sai manzo Allah sallallahu alaihi a'a to kamar yadda ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da kuma sunan Tirmidhi a cikin kitabul manaqib babu manaqib tun da yan kabilar sakif ne shi sun manzala ya zo ya kasu amma duk da haka sai manzo Allah ya kiyaye musu baka addu'a kai sai ba kaga hannu ya ce Allahumma hdi saqifi saqifan Allah ka shiryar da mutanen saqif wa atibihim Allah ka kawo mun su musulmai su musulunta ko sai gashi bayan haka sun zo ga baki ɗayan su sun musulunta sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka bayyana musuluncin su to anan ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya tattara ganima ya tattara komai sai aka baro ta'if sai aka taho wanda cikin wanda aka kashe abu mamaki akwai durait ibn Summa wanda akwai kissa ta ban al'ajabi wajen kashe shi gashi makaho ya tsufa saboda bala'in tsufa baya gani ga shekaru ya wuce shekara casa'in amma in ka ji da aka yi kafin a kashe shi abin zai baka mamaki to saboda haka sai manzara sama ya dawo ya baro ƙa'im kafin ya karaso maka sai ya sauka a wani waje da ake kiransa ji'in rana a wani waje da ake kiransa ji'in rana to a nan manzara sama ya da zango to a nan ne ya ce to a baje duk abin da aka samu na ganima to a nan ne manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fara raba ganima ya ba wannan wancan ya ba wannan wancan ya ba wannan wancan ya ba wannan wancan to a lokacin su mutanen ta'if ɗin da suka zo musulunta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani Zuhair ibn Surat wanda shi ne wanda yake musu ba, kuma mawaki ne a cikinsu ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi yana kuka yana ba da fasaha yana cewa ya nabiyallah inna aslun wa ashira ya manzon Allah annabin Allah sallallahu alaihi wasallam mu dinnan da kake ganin mu dangi ne yan asali wa innahu qad waqa'a bina mata? ya rasulullah ka gade kuma yadda azar ta fada mana kaddara wa inna tubna ila Allah wa raja'na muslimin kuma yanzu wallahi mun tuba mun ga musulmai ولو وقع ما وقع بنا وجئنا وجئنا الحارث بن ابي شمس الغساني او النعمان بن المنذر da a ce wannan bala'in da ya afka mana ba kai ne ka ci mu da yaƙi ba nu'man ibn al-munzir ne shugaban gasasina ko al-harith ibn abi sham sarkin gasasina da su ne idan muka je wurin su muka roƙe su muka yi musu magiya to za mu saran cewa za su taimake musu tausaya mana wa anta khairu maghfur to kai mun san kafi su alheri dama kawai dai shegantaka ta hana a imani da kai amma an san waye kai ya dinga faɗan maganganu ya dinga ya ce dan Allah ya Rasulullah a taimaka a dawo mana da dukiyarmu a dawo mana da matanmu yana faɗa haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yanke hukunci sai ke cewa to ku zaɓa dukiyar kuke so mu ba ku kuɗin ku koma da su mu tafi da matan ku ko kuma matan kuke so tarka shi da ko shi ga kwanan mu. sai ce khayyartana baina ahsabina wa amwalina to shi ka ba mu zaɓi tsakanin mutuncinmu matanmu kenan da kuma dukiyarmu to tun da an matsa a ba mu ‘ya'yanmu da matanmu mun yadda mu koma talakawa sai maza da sama ke cewa to shi kenan a kasan da aka yi na ganima duk abin da ya zama nawa ne to na saka ku ku tafi da shi yace sannan duk abin da ya zama wani daga cikin yan banu abdul muttalib ne ya same shi to na yafe ni na karba a madadin su na zama musu karanto ku karba ku tafi da shi yace to amma ragowar mutane suna da haƙƙi an yi yaƙi an raba wa kowa ma ba zan karba wa kowa komai ba nan take sai muhajiru da suka tare da ce ya rasulullahi ma kana lana fa li rasulillah duk abin da yake namu ne mu ma mun bawa manzo Allah su ma yayi abin da ya ga dama da shi shi shi to ku tara da wannan plus wannan nan take mutanen madina su suka tashi suka ce to mu ya rasulullah ma kana lana fa huwa li rasulillah duk abin da yake namu ne mun bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu yan kauye a ciki akwai aqra ibn habis da uyayna ibn hisn da abbas ibn mirdas as-sulami su wayannan dama an saba gwamnati da su ba su da musulunta ba to aqra wato eh, akra ibn habis wanda yake ne jagoran banu tamim sai tashi ya ce amma ma kana a yake cewa amma ana wa banu tamim fada ya ce to jama'a ku ji ku shaida ni dai na matan da na samu da kuɗin da na samu da abin da banu tamim suka samu gaskiya ba mu yarda ba ba za mu bayar ba su ne su manzon Allah sun bayar sallallahu alaihi wasallam amma mu ba za mu bayar yana faɗa haka sai uyaina ibn husayn al-fazari yace to amma ana wa banu fazara ni ma da ni da mutane na yan banu fazara bala mu ma mu bayar ba mu ya ba gaskiya za mu tafi da kayan mu kar a gani a ce wani abu Abbas ibn Burdas as-Sulami shi ma ya tashi yace to amma ana wa banu Sulaim fala to ni ma da ni da banu Sulaim gaskiya mu biye kai ba ne sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama okay yana faɗa haka to sai banu Sulaim da suka ji abinda da shugaban sai ce sai suka tashi suka rada wakilai da suka ce ya rasulullah ma kana da na fahuwa da rasulullah ka kyala wannan shugaban namu in ma cire shi ne mu za mu iya cire shi da abin da yake namu ne mun ba da Allah sallallahu alaihi ka san dan kauye shi ba ruwansa da abinci zai gaya maka gaskiyar al'amari ne sai Abbas ibn Mirda yake cewa had wa amma dai kun kunya kun kaskantar da ni kun mulakanta ni kun gwada mun bane yaya za a yi in zo in in yi magana da yawun ko zo ku ce haka to ba za su ma da sai ce tun da sun faɗa ka a kwasa gaba ɗaya a bayan su kamar da imam ibn jarir tabari Allah ya tsansa da rahama ya rawaito a cikin tafsirin a cikin tarihinsa ta hanyar ibn ishaq sannan ibn hisham ma ya kawo a cikin a cikin asira tasa sannan kuma imam bukari ya kawo wani yanki nasa a cikin kitabul magazi to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a nan ya raba ganima kamar yadda muke faɗa kuma a ganimar da ya raba ya babbawa wasu mata ya ba wasu dukiya da sauransu to Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi yana cikin waɗanda suka samu ta goma tagomashin samun kuyanga ɗan umar dama da matarsa a gida kuma sai gashi an samu kwagas, an samu ta kuyanga an bashi ta yi masa shi dama kusan baya wasa a dan kuma saboda haka yana karɓar ita wannan jariya din sai na umar ya shi ita yana karɓar ta sai kawai ya maza maza ya zuwa ga banu juma wanda su ne dangin babarsa bai wata wata ba ana masa handin goba da umar ya ba shi ita kyauta cikin abin da aka bashi sai maza ya sa yan ake suka kai ta bari juma ya ce do Allah ga ta nan a yi mata halawa a yi mata dilka a gyara ta kafin ya dawo to an tafi da ita ke nan an gyara ta Abdullahi dan Umar ya je yana dan gyare-gyare da shi ma zai zo ya angwanci kawai sai ya zo ya samu mutane cikin ko ce sai faru aka ce tufa an fa mayar da bayan nan shi kuma da ta sarwa ta sha to amma da imani irin na sahabbai ta yana jin cewa ga abin da ya faru sai ce to izhabu ila bani juma'a ku tafi zuwa bani juma'a ila akhawani bin bani juma'a ku tafi zuwa rafannai na izhabu ila sa'ibatikum fi bani juma'a fa khuduha kamar yadda imam ahmad ya rawaito a cikin musnad da imam ibnu jarir al-tabari a cikin at-tarikh da asali da ba to a lokacin shi Zuhair ibn Surat wanda shi ya zo ya kudu ba a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama har yanzu dai zo kuma ya sake sabar waka yana rerawa yana neman manzan Allah ya sake haffafa musu ya ce umnun alaina rasulullahi fi karamin فإنك المرء نرجوه وننتظر أمن على بيضة قد عاقها قدر ممزق سلمها شملها في دهرها غير أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تبلغه من محضها الدرر أمن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزين كما تأتي وما تذر to wannan wakar da yayi da ya waccan kudubar kuma da muka faɗa a baya to sai maza su ce to kai duk ma abin da aka kwasan musu da mata a mai musu ka ji adalci irin na manzo sallallahu alaihi tun da dama an yaƙe su ne saboda ba su imani da Allah ba kuma sun shirya za su yaƙi musulmai to yanzu gashi su ma sun dawo musulmai sun musulunta wurin take sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a mayar musu da matansu to shikenan sai aka mayar musu da matansu to shi kuma uyena ibn husn Allah ya kare da a gare shi wato shi ya ɗauki wata tsohuwa a cikin makasar kusan shi ya fito ya ce shi ban da shi da mutanen sa amma daga ba manzo sama ya hukunci da cewa duk a mayar musu to akwai wata tsohuwa da ya ɗauka sai yake cewa to wannan tsohuwa tana da nasaba tana da daraja a cikin mutanenta don haka gaskiya in dai har za a fanshe ta sai an biya kuɗi mai yawa sai ba za su ce babu komai wanda ya ga zai iya bawa zai iya biyan kuɗi a cikin mutanen hawazin ya fanshi waɗanda aka kama masa to ya je ya fansa wanda kuma ya ga zai iya sakin waɗanda suke hannunsa cikin 'yan hawazin a kyauta to ya je ya iya saki to nan dai take annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan tagomashin kuma abin da ya faru ya faru abubuwa da yawa sun faru a lokacin abin da ya rage na dukiya annabi sallallahu alaihi wasallama sai wasu daga ciki kamar wanda na faɗa nake cewa kamar kauyawa wanda aka zo yakin da su sai kenan suka zo suna ya rasu ba fa a raba raguwar ba duk motsi ya rasu ba kai har sai da inda aka zo suka rufe manzan Allah sallallahu alaihi a wurin har sai da manzan Allah sallallahu alaihi kamar irin mutum ya zo da kuɗi zai raba wa jama'a sun biyo shi har sai da ta kai a ce ma ya kai zuwa ga bakin wani dutse har ana haka ma har sai da suka garin neman su karba a hannun zasa har sai da suka yaki mayafinsa Ba za su wace ruddu alayyan da ku dawo min da mayafina fa wallahi ya ce na rantse da Allah ma kana da kun min fai'in duk abin da kuke da shi na fai'u abin da Allah ya sa ya dawo min da shi ya zama nawa ne a hannuna zan ba ku ko da ya kai girman duwatsun tihama sai na raba muku shi gaba ɗaya wala ta jinuni jabanan wala karzaban wala bariya kuma za ku bincika ba za ku same ni matsoraci ba ba za ku same ni mai karya ba ba za ku same ni marwaci ba sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi yana cikin sayyid bukhari kitabul jihad babu da yake magana akan jarumta a yaƙi da kuma magana akan tsoro hadisi na 2821 sannan bukhari ya sake rawaita hadisi na 3148 a lokacin nan ne manzala sun sallama da aka baje ganimar za a raba ta abin da ya rage to sai wani irin rabo da ba taɓa ganin irinsa ba waɗanda su daɗe da musulunta ba cikin mutanen makka wanda ba a wata biyu da zuwa ya yaƙarsu ba amma manzala sun sallama sai dinga ba su dukiya mai yawa a nan kuma za ka fahimci mahimmancin gina ɗan adam a lokacin manzara sama yana da bukatar kudin da zai wa masallacin sarifi domin har a lokacin da yayi na dabino aka rufe masallacinsa to amma gina mutumin da zai zo ya salla a masallacin har ga Allah ya fi gina masallaci wannan ita ce tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbansa an samu makudan kuɗi masu yawa amma za a bai dawo da ko naira ɗaya madina ba har ya mutu ramadan ɗin nan na ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda aka ga daren lailatul qadari a goman karshe ruwa yana zuba an yi ruwa ruwa ya cika kasar masallacin a tabo ake yin sallah amma ku duba wannan kudin da aka samu mutum daya za su ma kirawo wato akra ibn habis Al-Fazari ya nuna masa aka kirgara kuma guda ɗari ya ce ɗauki daga nan zuwa nan naka ne shi kaɗai mutum ɗaya wanda raƙuman nan guda ɗari za a iya siyar da su a zo a yi wa madina aiki to amma su wayanar in ka gina su gobe su za su yi aikin to haka kuma tarbiyyar su sai na umar suke sai na umar ana samun kuɗi a lokacin sa kuna ɗan shigowa amma buɗe lalitar aka yi aka kalli mutane aka wadata su saboda idan zuciyarsu ta yi fari suka ji daɗi shine in ka ce ku yi kaza za su kar ku yi kaza za su amma mutane suna cikin damuwa yanzu liman Allah na tuba ba ya ba kan ba sai ta muku rakkar ma zo ka ga an yi raka'a biyar a sallar an manta ba a yi ba'adin ba ma ya sallama duk ya rude ma to yunwa malami ya zo zai koyar da yara a makaranta yana hamma har yaran su kalle shi su gane cewa yunwa ce kai da ka kalli tufafinsa kana kallon tufafinsa ka san wannan ba sai ya gaya maka daga bangaren da ya fito ba kai ka san aka kasa mutane tsakanin masu arziki da matsiyata ka san yana inda yake ka ga mutum zuru-zuru a firgice wannan shi yake janyowa wani lokacin sai ka ga masu addinin ma suna kokarin sauka daga layi to ah mutum ne ya baro gida ga iyalansa ba abin da zai ba su ba kuɗin da zai ba yara kuɗin makaranta kuɗin da zai biya yara kuɗin makaranta ga kuɗin haya ga babu abinci ga bashi ga abu kaza ga abu kaza ai idan ba ka samu mai cikakken imani da ƙarfin imani ba ai wani sai ka ji yana cewa ai akwai za a gyara masallaci kuma ƙarya yake kuma sai Allah ya kama shi kai kuma ka kama shi sai ka ce to wannan macuci wataƙila kuma shi ke nan dan abin da yake tunanin zai samu miskini kuma wataƙila zai daga abin da zai nema din ma bai taka kara karya to manzala sama tuni ya yi maganin wannan mutum ɗaya sai ya ɗauke shi ya bashi raƙuma ɗaya ɗari fa raƙumi ɗari ko yanzu aka baka raƙumi ɗari ai an sallame ka yau ko ne yanzu ka bar raƙuma ɗari ai ba ɗin ƙila ba zan zo tafsirin an takarfin sai ba ba zan zo ba shi ne ma zan samu dalilin dalil kan wani yana ji a kasa ya ce tuwa da wannan kar Allah ya kira kuma <laughs> ai shi ne ma zan ji daɗin zuwa da alaran ma kora kumi hamsin ka bashi ai kasan lalle shi <laughs> Allah ya samu da shi. to akra ibn sahabis manzo Allah ya bashi raƙumi ɗari kuma bai taɓa zuwa yaƙi ba sai a lokacin na bin isin shi ma manzo Allah ya bashi raƙumi ɗari Sufiyan Abu Sufiyan ibn ibn Har anan aka kwakule masa ido daya shi ma manzo Allah ya bashi raquma 100 Muawiya dan dan gidan Abu Sufyan din shi ma manzo Allah ya bashi raquma 100 al mu'allafatu qulubuhum haka manzo Allah ya jiggarban raquma 100 da kama zuwa ce kwashi daga nan zuwa can kuma yawancin su sababbin musulunta ne wanda a wata biyu da suka wuce har da su aka zo za a yaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama Safwan ibn Uyayna wanda sallallahu sun sallama ibn umayya ibn khalaf wanda wasu umayya ibn khalaf yana ɗaya daga cikin makiyan Allah da shi ma yana cikin su sallallahu sun sallama ya halatta jininsa ya gudu jidda daga baya kuma ya dawo ya musulunta a wajen manzo sama to bayan ya musulunta da za a tafi sallallahu alaihi wasallam ya tura an aro masa makamai sun kai ɗari uku a wajensa to a lokacin bayan da ya iya kawai manzo Allah an tura mai an ce in ji manzo Allah wasallam ka bada makaman nan guda ɗari uku sai ta abin tausayi ya ce to ya rasulullah ara aka yi ne ko kuma dai kwace ne sai ma za su ake cewa bal ariyatul madhmuna ni na lamu ce ka mun da za mu da maka ne to kuma ana zuwa mu zara su mai mayar masa sai ce ayar sunna ai kuma zuciya ta ajiya ba ita ce a yau ba za su yasa aka mayar masa to shi ko da ka kaɗa shi wa mu zara su sallama sai masa goma sha ta azumi kamar lokaci ya yi ko da saura sauran minti biyu nan sauran minti nan sauran minti uku to bari mu dakata a nan yakin bai kare ba amma dai abin da ya rage mana ba shi da yawa insha Allah gobe sai mu karasa mutum yakin sai kuma mu zo mu mu ne shi sai mu tafsir a yanzu dai dama muna so mu bani tarihi ya ce sai mu zo mu ɗau ayar mu dau lafazin ta ɗaya bayan ɗaya sai mu gididdiba lafazin sai kuma fassara ta Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani kafin lokacin ya cika da wani bawan Allah ne yake cewa malam ni ne na yi maganin kuɗi kuma na samu kuɗi mai yawa dan har mutum uku na biya wa maka amma yanzu na gane laifi na kuma na tuba malam ya zai yi kuma ina sauraron karatunka a kowane lokaci yanzu ma ina gurin malam ina buƙatar taimakonka wasu wannan ce ina